amin baba Allah na gode ma Allah na gode Allah kai ne Khalifa Zainab Bismillah ku bismillah Zainab bismillah Khalifa bismillah sannan ku da zuwa kai bismillah zauna zauna ta tabbara ta taba dawa ba har abada ke ke Allah bana sanar shi hankali wannan zanwa dina ce kuma tare da ɗana khalifa gashi nan a tsaye <laughs> damfara ce fuska ta saka bari in kwaye fuska in tabbatar ko zainab ce makareciya dan fara ce dan fara ni ce karki kuskura ki taba mata maimakon ki nuna farin cikinki za ki da kina na bakin cikinki wai damfara fara wannan ba damfara ba ce zainab ce damfara ce alhaji damfara ce ba zainab ba ce boka ya tabbatar mini da zainab za ta taba dawa ba har amada kada a ce ke ce silar zaman rashin lafiyarta amma kin cuce ni duniya da lahira ba zan taba yafe miki ba Allah ya isa kash alhaji ai saurin yanke hukunci ya kamata kai mata Allah ya isa ba wannan shine dire da hukuncin <laughs> sai me dan kai mun Allah ya isa <laughs> banza sha sha sha in baka yafe mun ba sai me tunda ya tabara ta gidan ba ni da ba muku gidan har abada <laughs> ba alhaji ya kamata ka hana shi ba har ka manta ku kuna da 'ya'ya tare da ita khalifa bismillah Zainab. Ashe da rabo idanuwa za su sake ganin ki. Idanuwa sun shiga cikin radadi da azaba. zuciyata ta shiga cikin kunci da rashin kwanciyar hankali na gode allah da ya sake damun da ke ki yafe min tsawon lokutan da baki ganna ba kai min laifin komai ba alhaji Yaushe Abdul zai dawo? Ya kusa dawo? Abba kai mai waya ka ce muna son mu gan shi. Tashi ki je ki ce wa mamanki ta zo na son Gana Alhaji Khadija ta ji ta ce kana kira na. Hajiya akwai matsala. Wace irin matsala Alhaji? Khadija ta zo ta same ni ta ce mu yaushe Abdul zai dawo. Na rasa irin amsar da zan bata wadda ni kaina zan samu kwanciyar hankali akan amsar. yara ƙanana ma kenan suka shiga damuwa akan rabuwar mu da abdulmalik yaya kuma mu kaga yaran nan wallahi in gaya maka kullum sai sun zo sun dame ni khadija ne ma'aruf uwa uba kuma ita naziba wallahi sun dame ni kullum sai sun tambaye ni ita nazifa kan kullum kuka take yi ma ni ma kaina abin ya dame ni hajiya kaina ya kulle ki ni shawara to wace irin shawara zan baka alhaji za a yi mu dawo da abdulmalik gidan nan hmm. a yadda za a dawo da shi to ta yaya za mu dawo da shi ina za mu neme shi kai kanka ka san duk inda aka je neman shi ba ganin shi za a yi ba hmm? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر لمن الله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 حفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت سكتنا ورجاؤنا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وارزقنا وانت خير الرازقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Harira ta yi aure kuma ta haifi 'ya mace. sai dai ba abin da ta rage a halayen mahaifiyarta jiya da nake mata waya cewar kun dawo kashe min wayata yau da safen nan text ya min cewar na zalunci mahaifiyarta na sa ta ba gida ita kuma zaliha tana kasashen waje tana karatu amma ta kusan dawowa tun da ta samu labarin cewa tana da ƙani kullum sai ta dame ni wai yaushe ƙaninta zai dawo yaushe za ta ga ƙaninta har addu'a take yi Allah da ta da ƙaninta insha Allah ta kusan dawo Allah sarki dadi ni ma zan so in ganta kuwa gaskiya ne na ce alhaji ya kamata a ce a je a yi wa mutanen nan da suka riƙe abdulmalik godiya mm, wannan gaskiya ne amma za ki mana uzuri zuwa kwana biyu domin lokacin da zan ɗauke shi mu kewaya duk ya ga kamfanonin nan kamfanonukan da suke ƙarƙashi na kuma mallakata ta wanda kuma suke ƙarƙashin shi a matsayin shi na md in ya so bayan kwana biyu sai mu je amma abdulmalik ban ji kana mu maganar su ba abba ni dama kafin bar gidan na faɗa masa cewa komai da ran daɗewa insha allahu zan koma idan har Allah ya sa da da mahaifiyata kuma lokaci ya da ya kamata a ce na koma da amma gaskiya abba mutanen suna da kirki kuma sun riƙe tamkar ɗan da suka haifa da cikinsu alhamdulillah kaga idan za mu je duk wasu abubuwa na kyautata sai mu siya mu kai musu domin duk wanda ya kyautata maka ni ya kyautata wanda kuma duk ya kuntata maka ba kai kuntata ni ya kuntata kaka babu wani abu to dai zan dan shiga ciki masha Allah Zainabu ne. har yanzu kyan ke na nan ban da ya rabu. Kai ya alhaji na, ina wani kyau na shekara ashirin da bakwai a cikin hauka babu irin bolar da ban hau ba, babu irin ƙazantar da ban ci a cikina ba. Duba ka ga jikina yadda furfurar wahala har ta fara fita a jiki Zainab, ina miki alkawari in har wannan furfurar ta wahala ce. to ina tabbatar miki za ta koma nan ba da daɗewa na yi kewarka lokaci mai tsawo alhaji na a rayuwarmu a ce an cire shekara ashirin da bakwai ba karamar asara ba ce gaskiya ne mu gode Allah da ya haɗa mu bayan mu. ba karamin alkhairi bane a tsakanin kuma gashi Abdulmalik shi ya zama sanadin haɗuwar mu kaga wannan ikon Allah da yawa yake Abdulmalik hakika Zainab ina tabbatar miki Abdulmalik zai shahara zai suna duniya sai ta san shi zai ga gata gatar da duk wani ɗan gata bai gani ba Gata da duk ɗan gata sai ya yi sha'awar dama shine abdulmalik allah na gode ma da ka damun da iyalina tare da ɗana cikin koshin lafiya allah na gode ba sani ko da wuri a'a kwantar da hankalinki ba jima za mu fa kawai idan na je na nuna mai kamfanin nukan sai nuna mai gidajen sai dai za mu wuce da shi in nuna mai babban manaja na don su saba da juna yawwa to sai mun da Allah Assalamu alaikum. Alhaji? Alhaji? Ya gaji. Ya Alhamdulillah. Kun zo lafiya? Lafiya lau. Abdul Malik. Alhaji me ya kawo ɗana kuma cikin tawagar ka? <laughs> manaja manaja. Abdul Malik? Ɗana ne. ɗanka alhaji so kenan a zuciyata manajan na ɗauka ka gayyace mu gidanka ne ka shirya mana walima don farin ciki amma na fuskanci wannan hawayen da kake ba na farin ciki ba ne ba komai da labai ina tuna yadda ubangiji yake bayyana ikonsa ne ga mutanen duniya wannan kaɗai na ishi bawa misali ya yaushe ka dawo Khadija yau na dawo ya amma dai ba za ka koma ba zan koma amma kuma zan sake dawo عندنا زفاف kullum kuka take yi ta fita ka barta wace ce anti nazifa hakika mun yi kuskure kuskure mai girma kuma mun yi nadamar abin da muka aikata tun daga ranar da abdulmalik ya sa kafa ya bar gidan nan kuma tun ranar da ya bar wannan gidan muke fafutukar neman sa ba mu san inda za mu same shi ba wallahi da mun san inda za mu same shi yalla bai da tuni mun daɗe da neman gafararsa da Allah manaja da hankalinka da tunaninka kake bartan wannan kalmomin da bakinka wulakanta min ɗan nawa na ciki ɗana don Allah a gafarta mu a yafe mana bisa kuskuren da muka aikata gaskiya ne da farko ko rike shi ɗan kuma ku rike shi saboda Allah ƙwarai da Allah ya baku naku sai kuka wulakanta Allah kuka ɗauka ku ne gatan shi a duniya banda ku ba shi da wani gata to ƙarya ne am abba wallahi sun yi min komai suna sona na haƙiƙa kuma soyayyar da suke min ne yasa suka ɗauki 'yarsu ta cikinsu suka bani kuma abin da na sani guda ɗaya shine kowace iyaye sun fi son ɗansu fiye da ɗan wani kuma wulaƙancin da na yi wa 'yarsu shine ya haifar da wannan matakin da suka ɗauka a kaina gaskiya duk abin da muka yi kanmu ya dawo don tun da ka tafi ba mu samu natsuwa a cikin gidan nan ba kaga kamar khadija kullum sai ta ka. babu natsuwa a gaskiya an ba da sharrin shedan ba bai kamata a ce mun kore ka ba tunda tun kana jariri na rene ka har allah iraya ka ka girma a cikin gidan nan gaskiya babu bambanci da ni abin da na haifa tsakanin mu da kai wannan jarabawa ce ta allah allah kuma ya yafe mana kuma ka yi haƙuri ya abdul ka yi haƙuri don Allah da abin da ya faru duk laifina ne kuma inda na san haka zai faru da ban aikata ba kai tashi mu tafi a'a alaji don Allah alaji alaji bai kamata ku tafi ba ya kamata ku tsaya mu yafi junanmu ga baki ɗayanmu ko don albarkacin juna biyu da wannan yarinya take dauke da shi eh, eh wallahi juna biyu kai manaja Allah taimake ka kana nufin ka ce min na samu jika kuma dan abdulmalik da yardar Allah alhamdulillah a ai wannan shine hanyar sulhu ai <laughs> an ɗauko hanyar sulhu yanzu alhamdulillah godiya ke alhaji alhamdulillah abmalik na tabbata akwai barbishin sannan a zuciyarka tashi ka bi ta ka je ka gaya lafiyar juna binta to kaga haka fa Allah yake abin shi wallahi alhaji to kuma dai shi harka ta kuskure dan adam ajisi to abin da nake so da ku yanzu ku gane wannan ishara ne daga ubangiji kun kuma gani don kuskure an yi kuma mun yafe Allah gafarta mana gaba eh Allah gafarta mana gaba Allah gafarta mana da na san haka zai faru da tun farko ban aikata abin da na aikata ba to ai abin da ke aikata alkhairi ya zama da baki aikata abin da kika aikata ba babu yadda za a in samu damar barin gidan nan har in nemo mahaifina in nemo mahaifiyata da kuma wannan sabuwar rayuwar na canza ya abdul na canza da sanin da kama ba za ka taɓa samun wani mummunan hali a tattare da ni ba na koma yadda kake so ka gana zama to gaskiya na ji daɗi kuma na gode wa Allah da ya baki ikon ganewa daga wancan halayyar kika zamo mutum mai kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma mahaliccinki insha Allah ya abdul don Allah har yanzu kana suna kuwa har abada na amsa take tambayar suratawa ina jin ka wata wata ɗaya sai dai amma bai cin abinci saboda tunaninka da kuma yawan kuka amma dai na da rai ko kwarai kuwa nan yanzu zai ci abinci ya koshi har sai ya faɗa da bakinsa cewa mama na koshi to alhamdulillah um, mu yanzu tafiya zani to eh kuma ba zan tafi ba surka ta ba da ita zan tafi don na riga na gaya zainab ta ce lalle don allah zo da ita ta tana son ganin ta allah sarki to kuma ka san na riga na ɗaukar rayuwata duk abin da zainab take so insha allah ni kuma zan bata shi gaskiya ne eh, gaskiya ka kaga ya kamata ita ma ta ga surkata a wannan ai ba zai taba zama da damuwa ba ai tunda an riga an mai da auren nan ta a gida ma bai dace ba kamata ya tafi tare da mijinta wadanne ya kuma ko ya ja <laughs> kuma kasu yanzu abdulmalik shi ne md kamfanin ma gaba daya to eh, kaga yana yana nan gobe yana nan jibi yana haka da zai dinga yawo kuma kaga da nan da can duk ne duk ne wallahi duk ne wallahi <laughs> Allah dai ba ku zaman lafiya Allah ya ba mu dacewa Allah ya saka da yi gaskiya ne Hadiza sai ki je ki ce mata ta shirya ko ya ni ma zan bi Tafiya za ki ki banni? Ai dama kafa ta kafa ta. Au, duk kwashe su za ka sai dai ma'aruf kawai za a bar mu? Kawai. A dama bai kamata da ta zauna ba ai. Ta bi shi duk ai duk gida ne. Kuka kuma? Khadija? to hawa hawayenki sai in gaya magana mai dadi daga nan zuwa sati ɗaya zan dawo in dauke ki sai mu tafi da ke can kin yadda? Oh, mama yaushe ne sati ɗaya kwana ɗaya ɗaya guda bakwai zai dawo kin ji ko? to shi ke masa bye bye yawa <laughs> to Allah ya kiyaye to alhaji Allah ya kiyaye Allah ya sauke ku lafiya madalla mun gode madalla hajiya hajiya menene haka saboda Allah menene haka na san kina zubar da wannan hawaye ne ba don komai ba saboda kina tunawa da irin kuskuren da muka aikata wannan yaran a baya ko ba mu isa mu dawo da hannun agogo baya ba al'amari ya riga ya yi gaskiya alhaji ba zai taɓa mantawa da mu ba ba zai taɓa mantawa da abin da aka yi masa ba matuƙa kullum yana ganin mu da wannan ya ɗauke mu a matsayin marasa imani marasa tausayi masu son abin duniya gaskiya ne to ka duba ka gani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci baka ga abin da Allah ya masa kuskure kan marga man masa kuskure kuma ba mu isa mu da dawo da abin da ya wuce ba amma ni abin da na sani shine mutukar zai tuna da kuskuren da muka yi masa to ko wata rana sai ya tuna cewa eh abba akwai mutanen da suka taimake ni a lokacin da nake neman ummata sun bani gudunmawa sosai ina so a yi musu alkhairi in so samu su su nawa ne eh akwai shugaban gidan mahaukatan nan kwarai ya taimake ni sosai don har sai da ya kare dokan asibitinsu kawai da ya kyautata mu na yi amfani har da kuɗinsa ba daya sannan kuma sai malamin asibitin da ya ba da tun da jariri shi ma ya kamata in yi masa wani abu don ya cancanci haka ba wasu su kenan gaskiya ne abdulmalik yana da kyau ka kyautata musu kuma kai musu kyautan da za su iya jin daɗi cewa lallai a musu kyauta daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ashirin na maka izini kai in ka gama akwai abin da zai haura haka kai musu babu kuma babu matsala amin amin babu kuma Abdulmalik. Salamu alaikum. Wa alaikum. Lafiya. Lafiya alhamdulillah alhamdulillah bismillah ai ga ina wuni ina gajiya ya kufan jiki ubangiji Allah ya kara lafiya wannan mata ce sarki sannu ne da muka ce bari mu tattaro ga baki daya har da mahaifiyata ta ce zo mu godiya dan na bata labarin irin gudunmuwar da ka bayar da kuma sauran ma'aikatanka ta ce to lallai lallai tana so a zo a baka yi maka godiya akan wannan gudunmawa da ka bayar mun gode Allah ya saka da alkhairi wallahi babu komai Abdulmalik wannan addini wa kai ne ba wanda ya san gobe kuma idan ka taimaka wani Allah zai taimake ka fatan mu Allah ya kare mu lafiya hajiya Allah ya kara lafiya sai a gode Allah kuma a ci gaba da addu'a Allah ya kara lafiya Abdulmalik nayi murna da ganin ka wallahi wannan kuma mahaifina ne na bashi labarin cewa ai da dukiyarka da ƙarfinka duka ka yi amfani da shi wajen ganin mahaifiyata ta samu lafiya sai ce a baka wannan shi na shi gudunmawa kenan da kuma godiyar wannan kuma a baiwa ma'aikatanka au abdulmalik ba abin da zan ce sai dai ubangiji allah ya saka muku da alkhairi hajiya miliyan goma a rayuwata ban taɓa zaton a yanzu zan samu wannan kuɗin ba an san dai Allah ne mai azartawa amma bani da hanyar da zan same su lokaci ɗaya kyau ga mutane shi ake cewa farin haske.